This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron tashar ne kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya sauraron mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 11 ga watan Yuni da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa da kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya umarta tura ƙarin sojoji 450 Iraki a wani yunkurin marawa da karin Irakin baya da ke fafatawa da ƙungiyar ISIS. Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna kira ga ɓangarorin hamayya a Libya su amince da yarjejeniyar raba ɗaunin iko. Kana Paparoma Francis ya yi kira ga shugaba Vladimir Putin da ya ziyarce shi ya yunkuri na zahiri na wanzar da zaman lafiya a gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. To ma da lakanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa Fulani a jihar Kwara sun ce ana musu kashin mummuki. Ko me ya zafi? an kace yara an kace mata an kace tsoffi ba tare da wani dalili ba kamar wani waje abin ya faru a kwara a kwara a wani kauye ne yana kiran shi gureke a can jihar Niger ko gwamnati ce ta da ta gaji gwamnatin ta shuɗe ta ce gwamnatin ta shuɗe ta dawo mata da kuɗinta zunzurutu kuɗin na menene gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi ba su yi aikin ba kuɗin nan kuma na mutane ne so yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shine muna son kuɗin mu a dawo mana da kuɗin mu kuɗin mutane ne ba nasu ba ne ha kuma za mu kawo muku shirin grace alheri abdu na domin iyali amma fa waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Tare da sallama masu saurare barkanmu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya umarci tura karin sojoji mashawarta 450 Iraki a wani sabon yunkurin marawa da karin Irakin baya da ke fafatawa da kungiyar ISIS. Fada White House ta faɗa jiya Laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan Amurkan za su shiga sahun sojoji 3,100 da ke horar da dakarun Iraki a halin yanzu. fada white house ta ce prime minister iraki haida albadi ne ya nemi a tura karin amurkawan kana ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ba da shawarar yin hakan amurka tana shirin buɗe wani wurin horas da horaswa a altakadum sansanin mayakan sama da ke hamada inda rundunar sojin amurka ta kafa sansaninta a lokutan baya mr obama ya bayyana farkon wannan makon cewa har yanzu dakarun haɗin gwiwan da amurka ke marawa baya ba su tsaye da shawarar takamamman hanyar da za su bullowa yaƙi da ƙungiyar isis ba akasari sabili da batun ɗaukar mayaƙa da kuma himmatuwar iraki ya ce ana buƙatar hanzarta horar da dakarun iraki da kuma samar musu da makamai shugaba obama ya kuma ba da umarnin inganta ayyukan leƙen asiri da sa ido kan iyakokin iraki da siriya domin daƙile kwararan mayakan ƙasashen ƙetare ba kawai suna ƙara yawan zubar da jinin da ake yi a yankin ba amma jami'an amurka suna fargaban cewa za su iya komawa kasashensu na asali su kai hare-hare majalisar ɗinkin duniya da manyan kasashe masu ikon faɗa ji suna kira ga ɓangarorin hamayya a libya da su amince da yarjejeniyar raba daunin ikon su kawo ƙarshen faɗa da ta'addanci da kuma faɗi tashin siyasa da aka shafe kusan shekaru hudu ana fama da shi a ƙasar jami'an diplomasiyyar majalisar ɗinkin duniya da waɗansu manyan jami'ai da suka gana jiya laraba a berlin sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa cewa yarjejeniyar warware takaddamar siyasar da za a dama da kowa ita ce kaɗai hanyar warware matsalolin libya sun yi kira ga dukkan al'ummar libya su kawar da dukkan shingayen da suke zamewa ƙarangaren bakin tulu na cima yarjejeniyar sama da wakilan libya ashirin ne suka je berlin domin tattaunawar da suka hada da jami'an diplomasiya da kasashe masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu da kungiyar tarayyar turai da italiya da spain da kuma kasashen afirka ta yamma da dama da ke makwabtaka da libyan libya ta shiga cikin rudu tun da aka hambare gwamnatin ɗan shugaban ƙasar mai mulkin kama karya mamman gaddafi a kashe shi a shekara ta dubu da goma sha ɗaya masu tsauran ra'ayin addinin islama sun kwace tripoli babban birnin ƙasar bara suka kafa kiciyar gwamnatin da ta tilasta halattacciyar gwamnatin ƙasar gudu zuwa gabashin ƙasar mayakan isil dai sun yi amfani da wannan tashin hankalin suka kwace yankin dubban 'yan gudun hijira daga libya da ke kokarin gujewa tashin hankalin suna neman masu safaran bil'adama su bi da su ta tekun baharum da ke tattare da hadari yunkurin manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman benedino leon ya cin matura na neman hanyar cimma yarjejeniya cikin ruwan sanyi da bangarorin da suka yi fatali da shawarwarin wani babban jami'in kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce batun cewa an cimma yarjejeniya a yankin dafun na ƙasar sudan da yaƙi ya ta fi almara ce kawai mataimakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin kiyaye zaman lafiya edmund mullet ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york jiya laraba cewa matakin sojin da gwamnatin sudan ta ɗauka kan 'yan tawaye a dafur ya yi illar gaske kan farin kaya Mulet ya faɗa ya ce faɗan da ya sa kimanin mutane dubu saba'in da takwas ƙauracewa gidajensu bana yayin da waɗansu rahotanni ke nuni da cewa mutane dubu ɗari da talatin ne suka rasa matsugunansu. Ya ce hare-haren da aka kai wa jami'an kiyaye zaman lafiya da ma'aikatan jin ƙai suna kawo cikas ga yunkurin taimakawa 'yan gudun hijiran. Mulet ya kuma ce akwai rahotannin da ke nuni da cewa ana kaiwa farin kaya hare-hare yayin da ake keta waɗansu dokokin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa sai dai ya ce jami'an kiyaye zaman lafiyar na majalisar ɗinkin duniya sun shawo kan hare-haren da aka kaiwa farin kaya ta wajen shata iyakokin kariya da kuma yin rangadi a ƙauyuka a cikin makon nan kwamitin sulhun zai ƙara wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya a dafur da shekara ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke birnin washington dc Fafaroma Francis ya yi kira ga shugaba Vladimir Putin da ya ziyarce shi ya yi yunkuri na zahiri na wanzar da zaman lafiya a gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sanarwar da fadan Vatican ta fitar jiya Laraba bayan ganawar sa'a ɗaya ta ce Fafaroma ya jaddada cewa tilas ne a yi kokari sosai wajen kawo ƙarshen tawayen da 'yan aware masu goyon bayan rasha suka fara watanni goma sha hudu da suka gabata kimanin mutane dubu shida da biyar suka mutu tun da aka fara faɗan sanarwar ta kuma ce shugabannin biyu sun amince da muhimmancin samar da yanayin tattaunawa kuma dukkan bangarorin biyu su kiyaye yarjejeniyar minsk da aka sawa hannu a watan fabrairu da rasha da ukraine da faransa da kuma jamus masu kula da lamura na ƙasa da kasa sun ce ana yawan keta yarjejeniyar da cameroon ta sha ta zargin kasashen turai cewa tana tanadawa yan awarin wato makamai da kuma tura dakarun rasha akan iyaka domin yaƙi ta jaddada cewa ta jaddada mayakan rashin da aka gani ko kuma aka kama a gabashin ƙasar da ke magana da rasanci masu aikin sa kai ne Daga ƙarshe wani kusa majalisa daga bangaren hamayya ya bayyana jiya laraba cewa shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a shirye yake rungumi shawarar kafa gwamnatin haɗin gwiwa da ta haɗa da ƙawance ba tare da jam'iyya mai mulki ba. Dazin Bakel, tsohon shugaban babbar jam'iyyar hamayya Republican People's Party, ya shaida wa manema labarai bayan ganawa da Mr. Erdogan cewa shugaban ƙasar yana neman hanyar warware rikicin siyasar cikin gaggawa. a matsayinsa na ɗan majalisa da ya fi daɗewa ana kyautata zaton bakel zai shugabanci sabuwar majalisa har zuwa lokacin da za a zaɓi kakakin majalisa jam'iyyar mr erdogan dai ta sa zuciyar samun sulusin kujerun majalisa mai membobi hamsin yadda za a sake kundin tsarin mulkin ankara daga mai tsarin majalisa zuwa na shugaban ƙasa da zai ƙara mashi iko sai dai sa ta akp ta sami kashi ɗaya ne bisa ɗari na kuri'un kasa da kashi hamsin bisa ɗari da ta samu a shekaru hudu da suka shige. Wannan wata babbar ishara ce ga Mr. Erdogan wanda ya ce babu jam'iyyar da za ta buga kirji cewa za ta iya kafa gwamnati mai jam'iyya ita kadai. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon labarai, Fulani a jihar Kwara a cikin garin Fategi sun koka a kan yadda ake musu kashin muke. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kimanin Fulani makiyaya ashirin ne aka kashe tare da ƙona gawar wakinsu a wani harin da Fulanin suka ce an kai musu a yankin Fatigi da ke cikin jihar Kwara. Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah a jihar Kwaran Alhaji Usman Adamu ya shaida mun cewa hatta gidajensu da wasu ƙaddarorinsu an ƙona a sakamakon wannan hari da suka ci an ɗauki mako guda ana kai masu jefi-jefi kuma har yanzu lamarin bai tsaya ba kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula. An kace yara, an kace mata, an kace tsoffi ba tare da wani dalili ba. kamar wani waje abin ya faru a kwara a kwara a wani ƙauye ne yana kiran shi gureke sannan aka kashe yaran filani guda tara a wurin daga an je kuma an kashe filani a wurin sun kai mutum takwas aka gona gawawakinsu da masu sukansu da motoci guda biyu da rugagensu abinci da dabbobi A yanzu dai kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ta ce ta samu labarin wannan tashin hankali kuma tana ɗaukar mataki, in ji mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Hussaini Boso. Uh, muna nan muna ɗaukar matakai za mu rubuta mai girma gwamna da shi mai martaba sarkin fatigi ina ganin ba daidai ba ne a yi a keɓe wata ƙabila a ce za a ƙare ta ya kamata in ma sun yi wani abun da ba daidai ba akwai doka Bayanan da na samu dai daga yankin na Fatigi na nuna cewa rikici ne aka samu a tsakanin kabilar Nufawa da ke yankin da kuma Fulanin, amma sakataren masarautar Fatigi Alhaji Muhammad Ibrahim ya ce dama lamari ne na shaidan kuma ya zuwa yanzu an shawo kan shi kamar yadda ya min ƙarin bayani ta wayar salula. commissioner of police ya aiko sun zo har sun zo sun sato magana ne ba yanzu ba komai kuma nothing an shawo kan lamarin eh an kawo an yi settlement ya sama wannan magana to yanzu yanzu ku a matsayin ku na masarauta wani kira kuke yi ma mutanen guda biyu duka da bangaren fulani da fawon an kira su gaba daya an kira fulani kuma an kira eh, mutum mai Eh. daga bisani dai na kira kwamishinan 'yan sandan jihar kwaran alhaji salihu garba amma bai ɗauki wayar ba sannan na aika masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To Mustapha dai bai je da nisa ba domin gashi zai sake ba mu rahoton game da gwamnatin jihar Niger da ta umarci gwamnatin ta gada da ta dawo mata da ta masu tarin yawa. Ga Mustapha da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta ce za ta binciki tsohuwar gwamnatin da ta gada game da wasu makudan kuɗaɗe da ta ce bata gane inda aka nufa da su ba. Sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce a lokacin da aka kafa kwamitin karɓar mulkin jihar an nuna masu cewar gwamnatin Babangida Aliyu ta bar bashin naira miliyan dubu hamsin da bakwai. amma a yanzu sun gano cewa akwai wasu abubuwa daban. Kamar yanzu nan, gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi ba su yi aikin ba kuɗin nan kuma na mutane ne so yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shine muna son kuɗin mu. a dawo mana da kuɗin mu kuɗin mutane ne ba nasu ba To na kira tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku akan wannan batu inda ya ce ba su da wani shakku akan duk wani bincike da za a yi masu. Abin da mun sani shi ne mun a kasa duk abin da musu gane ba da ke sun riga sun yi abin da za su yi su ci gaba kada yanzu ya zama masu distraction yanzu ba ku da wani fargaba akan binciken da za su yi kenan to ni dai a matsayi na a kwamfisin na ba da ni dai ba wani fargaba no we do abun da an yi is as transparent as possible shi ma dai kakakin tsohon gwamna Babangida Aliyu Mr. Israel Ebije ya ce suna shirye da duk wani bincike daga sabuwar gwamnatin jihar Niger. if they want to constitute uh, a panel, uh. they should go ahead. Ya ce idan za su kafa kwamitin bincike suna iya kafawa mu dai ba mu da wani shakku ga alama dai batun kudaden na neman janyo takun saka a tsakanin gwamnatin abubakar sani bello da kuma tsohuwar gwamnatin babangida aliyu da ya gada ko a ranar laraban nan ba gwamna abubakar sani bello ya yi wata ganawa ta sirri da illahirin sarakunan gargajiya na jihar ko da yake babu wani bayani game da ganawar amma dai ana hasashen batun kudaden da kuma lamarin tsaro na daga cikin abin da ganawar ta ƙunsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ne, na Allah aurata duk maka ɗaka ya hakata an su kama kowata karuwar na zuwa mota ta kai kwalta to madalla an gode mustapha nasir batsari Ƙungiyar izatul bid'a wai kamata sunna ta kafa gidan rediyo da talabijin da za su rika watsa shirye-shiryensu ta tauraron ɗan adam ga nasir adamu el hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mai zuma ya zo mai sai da maɗi matsa balle mai kanwa wani mai rera baituka taron kaddamar da ake rediyo da talabijin na manara da ke kan tauraron dan adam kaddamarwar dai ta zo daidai da wannan wata na yuni da najeriya ke hasashen duk kafafenta na rediyo da talabijin za su koma kan na'urorin zamani daga na gargajiya da aka saba da hakan tuni ya samar da tashoshin rediyon fm na zamani da yan gidajen talabijin kalilan masu zaman kansu kamar dai wannan tasha ta manara suna tv al afirki wisal da sauran tashoshi masu magana da harshen Hausa na watsa shirye-shiryen su ne daga wajen Najeriya ta hanyar tauraron dan Adam don tsaurin dokokin Najeriya na bada lasisin irin waɗannan kafafen. Tashar na da zata ke gabatar da wa'azin Islama wayar da kan alazan Najeriya kusan su dubu ɗari hira tattalin arziki da haɗin kan al'umma na aiki ne kan tauraron Nilesat karkashin jagorancin ƙungiyar Izala. Gwamna Abdulaziz Yari Abubakar na jihar Zamfara ya yi jawabin kaddamarwar yana mai cewa zamani yau na nasara ne kawai don aikin kafafen labaru. Shi musuluncin nan ya fara ne da nasararsa da ba da sanarwa da yayatawa kuma lokacin da aka aiko musuluncin nan ai an nemi shi wanda aka aiko mu da shi cewa tashi ya ayu halmudassir qum fa anzir an ce tashi yayi wa'azi wa'azi sadarwa ne domin idan da ba wa'azin ba da lokacin da aka aiko da wahayin zama zaune a gida da shi da Khadija da sauran yaransa da su Ali da musuluncin da ba haka yake ba a yanzu so amma musulunci abin da ya fara kira da shi sai ga masu cewa qum fa anzir ka tashi ka yi gargadi so ka gargadin menene aka ce yayi gargadi na wannan lokacin da akwai kafa talabijin da ta gidan talabijin zai a wannan lokacin da akwai gidan rediyo da gidan rediyo manzon sallallahu alaihi wasallam zai fara zuwa domin shine zai ba da best information ga mutane al'umma daban-daban sultan sa'ad abubakar da ragon don alhaji aliyu oge wakilta ya buƙaci da aikin tashar da amfani da harshen turanci so manara tsarinta ya zama da hausa ya zama da turanci idan ma za a iya yi a yi da yaren a ragon doma sai ka ga sako ya kai a sauwake wa kabilu Shugaban Izala shek Abdullahi Balalawo ya ce tashar za ta hada da nishadantarwa mai ma'ana da zama bigiran yada wa'azi ga miliyoyin mutane a sauƙaƙe. Ba mu soma shirye-shiryen labaru ba, amma ita ma kanta manara wa'azi ne da karantarwa amma akwai nishadantarwa. Akwai shiri domin mata, akwai shiri domin kiwon lafiya, akwai shiri domin yara, akwai koyon sana'a a cikin dukkan manara. Kaga kenan akwai abubuwa da dama da zai shigo, har da likitanci duk yana nan a cikin ainihin wato tsarin manara, har da koyon kasuwanci, sannan kuma ka hada da rayuwa da addini. Sannan kuma akwai shiri cewa duniyar musulmi ina muka kwana. Rashin wadatar lantarki ke rage ta gomashin tashar talabijin a Najeriya in an kwatanta da rediyo mai bukatar 'yan ƙananan batura. Nasira da Ali kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Hilkaya kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ce karfe 1 da minti 20 da dakika 24. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya yayin da muke ci gaba da kasa kunnuwa da sa ido kan batun 'yan matan Chibok ganin yunkurin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi na murkushe mayakan Boko Haram. Yau za mu koma kan batun fyaɗen taron dangin nan da aka yi wa wata yarinya a Jos jihar plato wadda waɗanda suka aikata laifin suka lashe takobin wulakanta danginta baki ɗaya. Abin da ya kai ga kamawa da kulle mahaifin yarinya da ɗan sandan da ya yi tsayin daka wajen ganin an kama waɗanda suka yi mata fyaɗen da aka ba da belinsu daga baya. da kuma ita ma yarinyar kanta da aka yi mafyaɗen. Lauyan da ke jagorantar bin kadin bakin Akibu Idris ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin haske kan halin da ake ciki. Yanzu dai mun ɗau matakin rubuta koke ga shi National Security Advisor na ƙasa mai ba wato mai ba shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren tsaro. Koke na wa'annan bayan Allah na cin zarafinsu da aka yi to tun shida ga watan biyu muka rubuta wannan koke muka kai wanda a ofishinsa an karbi wannan koke na bayan allah nan sha biyu da minti goma sha uku na rana wanda har yanzu dai ba a ce da mu komai ba wannan koke mun rubuta a tony general na federation da a inspector general na police da national human rights commission to ita national human rights commission ne take kokari musamman ita coordinator ta nan north central zone ita take kokari a kai ta ga an tabbatar da an yi adalci akan wannan wanda dama ita ta kokarin ma har aka fito mana da bayan Allah nan bayan kwana bakwai din nan to ita dai da muka bata ita take ta kokari akai to kuma muna kokarin samun goyon bayan wasu lauyoyin wanda yanzu tunda ba a ce mana kuma muna kokarin garzayawa zuwa kotu wanda kungiyar fida ta jihar plateau da ta kasa suna kokarin bamu goyon baya kamar yadda national human rights commission suke bamu goyon baya akan mu garza zuwa kotu mu tabbatar da an wawa annan bayan Allah adalci kuma an hukunta duk wanda suka aikata wannan aiki na asha suka yi amfani da karfin fawa na security suka wulakanta wannan 'yan Najeriya don an ga su gajeyu ne ba su da karfi. Tun lokacin da kuka rubuta wannan koke masu hukumomin da suka dace sun baku wani amsa. Har yanzu babu wanda ya bamu wata amsa ba a kira mu ba a rubuto mana wani takarda a rubuce ba babu wani magana da aka mana wani sama da wata ɗaya kenan kusan wata ɗaya kenan babu wani abun da aka ce da mu to don haka shi yasa yanzu da ni da aiki aikina wasu lauyi mu talatin da biyu da ƙungiyar fida da ƙungiyar human rights commission za mu garzaya zuwa kotu mun tabbatar da an wa wa'annan bayan allah adalci an bi musu hakkinsu an hukunta kuma duk wanda suke wannan abu To batun hukuncin waɗanda suka gudanar tun wannan lokaci su waɗanda suka gudanar da wannan ɗanyen aikin ina suke ne an kama su ko kuma ina ma suke ne. Wato wanda suka yi wannan fyaɗe suka zo daga baya suka yi wani abin nan suna nan suna yawon su a gari. Kotu ta riga ta ba da belin su kotu da aka fara gurbanar da su ta ba da belin su wanda a sakamakon belin da aka yi ne suka zo suka haɗa kai da jami'an tsaro na SSS aka kama yarinyar da aka mata fyaɗe da yayatta da babanta da har ɗan sandan da ya taimaka aka kamo ɗaya daga cikin su nan da suka mata fyaɗen shi ma aka kama shi aka sa masa sarƙa hannu da ƙafa aka tafi da shi wanda sai da ƙungiyar human rights commission ta sa baki ta tsaya ta jajirce a kai shine aka sake su bayan kwana bakwai amma wanda suke wannan fyaɗe suna nan suna yawan sa gari To amma wani lokaci idan wato irin wannan kes ya kai wani guri haka sai ka ga lauyoyin sun karaya kuna da kwarin gwiwan cewa za ku bi kadin waɗannan mutane har ƙarshe. In Allah da wannan shari'a ba gudu ba ja da baya ko da a bakin ranmu ne ba za mu bari ba sai mun tabbatar da an wa wa'annan bayan Allah adalci. To Allah sa haƙarku ta cimma ruwa. Wani abin da ya fito fili da ke mai da hannun agogo baya a yunkurin bin diddigin wannan batun shine yajin aikin da aka ce kotuna na yi a jihar Filato na tsawon kimanin watanni goma yanzu. Ni dai ba lauya ba ce, amma idan har Allah ya kai mu lokacin da suka koma bakin aiki, abu na farko da wannan shirin zai so ganin an yi shine gurfanar da waɗannan samari da suka yi mata fyaɗen gaban kotu, da kuma ganin an hukumta su bisa ga dokar ƙasa ko migata ko kuma ɗaurin gindi da suke da shi. Shi ne ainihin adalcin da yarinya ke bukata kafin batun biyan su diya. Da fatar sabuwar gwamnatin jihar Plateau da ƙungiyoyin mata musamman ƙungiyar 'yan jaridu mata ta jihar Plateau za su haɗa hannu da ƙungiyar lauyoyi da kuma hukumar kare hakkokin bil'adama wajen cimma wannan burin. Domin kuwa masu iya magana suka ce wanda ke gida shi ya san inda yake yoyo. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da inda aka kwana dangane da wannan batu. Yanzu a madadin mu Zainab Babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar shirin, da kuma ne Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙon. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. An jama'u cuta mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. An jama'u cuta mai cutarwa. Radio BOA na ta kira domin kowa. don kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali cewa sida a zan nisantawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ga karyawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. illar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa a aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. To Allah ya kare mu. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. haka yake shugaban amurka barack obama ya umarci tura ƙarin sojoji 450 a iraki a wani sabon yunkurin marawa da karin iraƙin baya da ke fafatawa da ƙungiyar isis fada white house ta faɗa jiya laraba cewa sabon rukunin ma'aikatan amurkan za su shiga sauran sojoji dubu uku da ɗari ɗaya da ke horar da dakarun iraki a halin yanzu wani babban jami'in kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce tunanin cimma yarjejeniya yankin dafin na ƙasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita wata almara ce to ma da tun labarin mu kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma kafin mu tafi bari mu taya alhaji mai na garga dagacin burtai da alhaji ahmad bello waka biyu na munnan auren 'ya'yansu muhammad maina da amaryarsa sa'adiyya ahmad bello wanda za a yi ranar asabar dinnan mai zuwa idan allah ya kai mu a gidajen malamai da ke kwalejin ilimi da ke waka biyu yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu na amal da ta gabatarwa sai cubahiro jedo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya john ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.